يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد ما لم يكن الأموال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا رجاء إلا بالإيمان والتقوى فلا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

الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نار الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تلقوا ولا تمسوها فيأخذكم عذاب أليم والحور جعلهم خلفاء من بعد وأولهم وأولهم للأرض تتقون من دونها قبورا وتنحتون الجبال وتنحتون الجبال قبورا فاذكروا آلاء الله ولا كمثل الأرض المفسدين الله سبحانه وتعالى yana ba mu tasirin na bawa da ka da suka yi da waɗanda da kyakkyawar tsararrun annabawa وقوم أقولا تعلقهم الأملاك فتجري وكرها منجم الفاقة أنك الله منجم الفاقة أنك يقول على السلام إذا نعرفه إذا نعرفه Allah ta wajila ta ثم سوى تسلل جاوة أخاكم أي أخاكم أو أمركم صالحا ولأيكم صالحا da ya ce muku ƙada ce ya kawai ya rubuta gani ko kudin zuwa a kuka kawai haka a yi a cikin mutane haka a cikin yace malamin ba su da yin wani wanda yake da ga abubuwa ba su yi kuma kici a cikin hakan bayyana yace tabbas hujjojin bayyanar sun zo mu ne zaɓi daga wani nan da cewa shi mazo ne da gaske kuma wannan sako shi ne ya kai ko ku da zuwa ba ya ce ina hudu ijtihadin ina na Qur'ani yace wannan takuwa takuwa Allah kuma na mu mu'jiza ce zuwa gare babban dalili ne na cewa ne manzon Allah su suka nemi a zo musu da wannan ban da da zuwa da zuwa ya ce a lokacin ku bai taɓa yin kokariya ba ba mu da ba ba amma ba amma ba suka ce a su da ga kullum nan kinan ka wanda kowa ba ku wa in shi man kowa ne da gaske daga wurin Allah to shi faɗa ba Allah suna karanta ruwa da yadda hikocin mutum to ga mutum da ya su kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya sa dukiyar tsari sai ga karuwa da ke. Annabi ta hada wani su haɗu wannan karuwar da kuke gani na Allah ya karuwar da Kuma na kullum ya yi zama da ita ne mu'jiza دليل النفس الواجب والظن الواجب أما ذا بكتب عن الشخص لإذا وجدت هو الحمد لله نصيف الجنة يا رب فنروى أقل إلى الظن ونقل إلى هي وقوة لا أقل وصاك تبين إن تتدامات السيوة ولا تتكون هكذا kar ku shafe da wannan guda, doka ta aiki doka ta biyu ruwan da kuke zuwa kuna kiba kuna sha yau in kuka je kuka kiba gobe ku bar masu da ta kai da yake da su kada wani da ya zo wani ruwan duk wannan yi ne gaba ɗaya na نشاط الوضع إن يدوى شغلي يتجاه وقت هكذا يوم أنت وغيث أنت يوم أنت وغيث أنت idan kuka tsaye shi da wani mummuna abu bai a kuma kuma Allah mutum wanda Allah ba ne da in da ina sannan wani إذ جعل الخلفاء أيعيد أن لا يسمي مقتدر من هيا ما سكرات من بعد عاد بايع أن هلكت آلاوة في دار المسلمين وضوء يزن ليس تتخذ لكل أمورها أصولا yan suka zo da ƙasa ko da ɗan da yake yi ne kan ɗaukance sai ku haɗa ne lafiya. Wajen da kuna jibala ku da, inda ku da zuwa su ne sai ku farko da zuwa su nan ku gidda gidaje cikin zuwa su cikin sunan da suka da. Duk wannan abubuwa ne kuma ba da abubuwa. yace don haka farko ala Allah ku tuna da alƙilomin da Allah ya yi wala ta'budu kada ku yi barna a banza musulmi kuna barka kaka haka kuma daidai da irin ni'imar da Allah ya yi ne suka yi قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المؤمنين قال الملأ الذين استكبروا من قومه شاطر الملك masu da kai da hadasan iko daga cikin mutane a da misali kafin a aiko su waɗanda da yake da iko da ya da wannan bayani da ce in ka da waɗanda ake rafa ana sa ake lebar liman jin waɗanda suka yi imani da littafinsu ko su waɗanda ake sa gargarankin ba su suka yi imani da annabi da amma su waɗanda ke da mutawar sai suka jini waɗanda suka yi imani daga cikin mutane a kan misalin ga su waɗanda ke da su aikin lebaranci ne ba. Su ke mutu za a yi da akwai muke gina mura matsayi muke yaƙar mura matsayi duk wani aikin da ya baranci da ake so su ne ke mutu wani wasu da suke kimani da bai wata hankali da aka kwanin da suka yi bi talakawa suka ce ne yanzu aka ada nuna an da tsarin da tsarin da tsarin kuna da tabbacin cewa wai ce wanda aika aiko ne daga wurin ubangiji ne maimakon su ce musu ke eh, muna da karfafi ko ko mun san da haka ba su ya fata da su a lokacin da ke kin na kuma su da bibi mu ɗin mu ne mun imani da ya abin da duk abin da ya faɗi wanda mun yi zafi mun yi saboda haka karfaya mu daga wani aka aka aiki ko da wani ba aiki ko babu wani da mu dai ka abin da ya zo mana da shi mun gane sako ne mai tafiya kawai da ba su da jiran karkar su kuwa da su mai girma kai masu rike da manya-manyan mu'amai suka ce to inna zama ji tsarin su da nika mun kuwa mun fata ne da abin da da haka abin da su waɗannan kafirar da suke me ya faru ba a samu na sai suka kashe wannan kafuwa da suka nema cewa a kasar da kafuwa ɗan ƙanzan kirsalin da suka ne daga Allah sai da kan su ne suka je kuma sauke shi kafuwa bayan Allah ya mutu da rikafi na cewa akwai kullum sassa da ita wani mummuni na in kuma suka yi haka wata azaba mai daɗi zai sami da su kuri a suka yi shawara suka kanta wannan zai zai kanta wannan shawara da ake gina wasu jara sai zai kanta yana kashe uwarsa da net ɗaya da guda ta sheka da rubutun dutsen nan da suka yi. Ita da hannu ya Fitowar yadda samuwar nan da cikin dutsen nan alama ce babba ta kashe kiyama. wata wani amfani suka yi girman kai da umarnin da kan yi jiki ba ko ba za ka umarnin kan yi jiki ba fara suka ce ya wani ya kai gano shafuwar nan da kake kan makashe kan makashe da mummuna domin kashe istinar eh, da wani ta zo mana da abin da ka kama in da in dai da gaske da cikin bankan ji kake to ya zo na me ba ba ne fala qadatuhum wajban fa aqdaru bi jahannam فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم ما ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصرين. أنا شفاء لكم وقريبا. إذا كنت تسرق tsawa guda jibirin da yake ke nan zaman ba a kawo suka waye gare ya ƙarfi da suna gurbanin suna kankare duk sun kankare ni buyu kuma cikin shakka a zaman da suke rayuwa فتولى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم sai ba da mai da gare su bayan ya ga abin da ya faru gare su sai ya ba da mai wa ƙari da ya kan ya kuma kani da kada a lalata su da tsari a su tabbas na kan su da sakon sun yi wanda sun mu ɗafu kuma na yi kuma da shi ku kan ci sakon kar ku bi bigire ta wata azaba mai da cikin sanar da dole wala ki sai لا تملكون النفس من الخاصة وما تملكون وبعدين أنت ماذا؟ متعلم النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أَنْ ويقول إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد أتبتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من النساء بل عليكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم يتقبلون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغالبين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة

fitowa suna aikatawa luwaɗi mata sun fitowa suna lafiya Su saboda ni Allah halitti namiji da mace ai sai da wani Allah ke son maza kan na inda ma ta wai da su ai mata zalla da amma sai Allah halitti namiji da mace don su yi aure a tsakaniyar a samu haihuwa namiji zai yi wata da namiji a mace ba ta ma ko da ya fi wata mace a samu haihuwa to idan ka ci gaba da haka ina za ka samu ƴaƴan da za ka ɗauki ƴan kurkun mutu shi ke nan kurkun mutu shi ke nan an halaka jinsin na adam ya ƙare a ban farfa ما تبلغكم بمعنى أحد من العالمين يتبع وجودنا لديه جسوك إليه أقام كل الدنيا وأنت أنت مو ممكن وما تبقى إنكم ان الرجال شهوات من دون النساء yanzu maza kuke zuwa gare ku biya bukatar min dunin da za a banda mata ai ba haka ya yi saboda biyan bukatar da Allah hada ta muku ku aure ku biya bukatar ku da su ba ku biya bukatar ku kuma ku samu amfani biyan bukatar shi ne haifar da lafiya babu yadda namiji zai biya bukatarsa ga sauran namiji kuma ya gamsu da bukatar namiji fiye da bukatar da zai biya ga mace haka nan ba ikon mace babu gamsuwar da za ta wurin biyan bukata ga ɗan uwarsa mace yadda za ta gamsu da biyan bukata ga namiji kuma wata ran mutura aka al'udu ha ana da alkai kuma da yake turu kanka ke hajjatuwa a sanadiyyar liwani a sanadiyyar mata kuma rashin lafiyoyin da za a zayar masarautar gaba a duniya a sanadiyyar da mata annabi da ke ba a an lalle ku kawai wasu mutane da su mutu na masu fitariya babu tsayawa in ji an nashi wa ma kare da wasu babu jawara da mutane ne suka mayar illa an ƙaru sai ɗaya suka ce a ɗaya min karyar in kuna son zaman lafiya nan da yin da ake yi masarfin to ku hidda nuku da shi da magoya ba a kore da cikin gari in yana son zaman lafiya wai yanzu mai kira a bauta wa Allah shi an tattara ai sai haka ne ita in dai mai kira a bauta wa Allah shi an tattara mai hana ma da wasu ya tsaye da mai hana da wasu ya tsaye da to wa ne ne da da mai da neman zaman lafiya da ke kawo zaman lafiya kamar yadda wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rabon da ke a cikin sallallahu ba ya ta kuma ba annabi na ba ta ayyukan ba annabi ya kace yace idza lam a'lam fama ta'lam idan ni da aka aiko karantar da adalci in yi adalci in ni bai adalci ba kuwa zai adalci sahabat suka kuka barbar in za ta rufe guri ya ce ka kuka biyan mura ta aksan da ranar an cuta wa na rufe fiye da irin wannan cuta wanda ka yi amma sai ya saboda haka kuma na yi koyi da kasuwa na da Musa ni ma na haka ake yin zamani da zuwa ka cikin mutuncin ka da tuna da mutuncin mazu Allah ta tsara da da aka ciye kai ma sauke wani tsari zai bayar maka da masu masu mafi amma da kai ka kamar yi sai a gaji a rarrabe amma da kan mai da masani ya da shi ke nan kakar da su ya su kowa ma za ka kai na jefa masa bakakin ne innahum qadaru min al-qahar suka ce wai a duka suka ce wai wai sun nuka da mutane suka kira suka kira cewa wasu karkata kuri masu ranci ya ta tafi kira maka suka kira su su tafi Allah kare su da yi wata Allah kare su da yi wata su kure su abin da wata kuma ne lokacin da ya faɗa ba a cikin sallar da babu wani wanda ya zo da ke da abin da aka zo da shi ba ke sai an yi adawa kuma an kai da a annan kalla da kakar jirwa ya ce a wani kurji ya ko yanzu sun kure shawa shi da ita sai da rikata su kunne faɗa mai wani ya ce aka an ce da kira a tashi da zo da shi ba ke sai a ga a tashi ma yi sai da inda ta kai lokacin da za a yi maka wannan cin mutuncin kuma yana da aiki to da za ka yi ka taimako na ƙwarai haka suka yi da wani abin da suka ce ba annabi da su Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi yunkuro su afka ba annabi da su alaihi salam yace fa inna ila sai muka tsirar da annabi wa ahlahu da iyali ne wato magoya ba a ne to a illa ba a fashe sai ba kafi na ila kana min al-kafi ta kasance da cikin halakatu domin ita an da ya ita ɗaya da da an yi baki yanzu ba haka da in cikin dare ne har wuta na tashi gida nan duku an sa an yi in cikin yini ne a ta hayaƙi na an sa an yi nan da nan ɗan area ba su da kawo ita ma za ka fita gwada da lafiya ko koya muku ayyuka ba ya ba أنا على محمد يقول لك أنا على محمد يقول لك أنا على محمد يقول لك أنا على محمد يقول بين حتى الشتوى ما أرض الوجود ولا أكبر من بل يقول ولا أكبر من ما ترى أنت من يقول

sai da duk gaba ɗaya aka halaka su da ruwan sama shi aka jike kasar da shi ke za a wafa ba a yi yin wasu al'ummomi ba Allah ya fanto ya kai Muhammad Allah ya kalli kai jiri kai ba ka da aka kai jiri ya ya ne kan kan ka da ya kasance masu kin dare ma masu Allah karanta yaya ƙarshen ya tafi saboda haka duk mai taɓa addinin Allah da mutane Allah to Allah na nada Allah na haƙi da shi inda ya sani ko su ce Allah ya ko su ce Allah ta isar mana ko su ce Allah ta fara Allah ne kaga a kan kudin ke nan duniyar yau da wuce irin makircin da ake kula ba musulunci da musulmai Allah ya ba su kai su duk abin da kuka gani kuka ji shi aka amma abin da ke kulle cikin abokan adawa da musulunci Allah ya ba shi ne masu girman fiye da abin da kuka ce كلما أوقدوا هذا في الحرب على الأرض تسبب التجهيز قوة والمال في الجنة أو المفيد الشريفي في أدى حتى والأمر في القوة ضرورة كثير والله كما دعا الله من الجنة musamman musulmin da yin aka kirkiro corona amma ga wani musulmin corona da ba mu wani musulmin da corona ta da kai a nan waɗanda sai an yi ɗin yin cika a daidai wannan lokacin corona ne ko da ba mu corona za ta da amma sai a kwanci yin corona ga أن يغانا على جيل فرق أما أي أي قوبة أكثر من المسلمين سيتكتب في عندي سيتكتب في عندي أو أكثر من المسلمين سيتكتب موسى أبن عشر الله هنا في المستقى وريقنا mu lafa mu ci komi da ba ba don ta mai da riba na ya ba su kuma Allah ya ba ba yadda tarawih aka hana jami'in tafsiri aka aka hana don wani sai da kace ba koyi in wani mutum mai tafsiri ya zo a tura da amma ba ba ba ba jike to kowa wani a tare da Allah ta Allah kuma Allah na tare da addini ne har lokacin da ya rinjaya addini a kan ba duk kullum-kullum da ake a ci a yi kullum ba ka na da ba kashin nan da ake yi ba wani kashin kai ta kai jenin da illa da ake yi da hausawa ko kuma ba a gwamnati da ba ka cikin ba duk wannan ba shi ne dalili kullawa da gangariyar da hali da yawan musulmin Najeriya ko kun je wani ne ba kuri a kare a nan za ku je masu babu da yawa bale ka samu masalanci ba ku samu damar ka a kuna samun qualification din da kuka da ba ku samu abinci da kuka ci ba hankali da kuka kwanta ba بل يخرج ثلاثة دش من الجامعة الله سبحانه وتعالى من يكفهم فقل هذا الزين ويمكرون ويمكر الله والله حلو للمسلمين كما كما يكفي الله ولو لما يكفي المسلمين ثم الله سبحانه وتعالى خير saboda ana karatu su ne wai za ka gani ولولا أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بشيرة من ربكم فأوفيك الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله والنعم به وتدعونها عوجا وادعوهم مثلكم قليلا فتذكرون وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منهم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أقرأ سبحانه وتعالى يتقي الله بيانه zuwa ga mutanen da yana mun aika a kafin ɗaukar manuwa. Shu'ayyar ina da shu'ayyar. جيسے ہم کو کہا کہ یہ اللہ میں یوم کا اللہ کو عبد اللہ کو کرنا ما رب من الہ غیر بارك وجهك ونعيد الكفار بيني قد جاءتكم بينة من ربكم خذ وجه بينتي انظروا فتوفيق بينكم نكت الجوار ما الظلم عليكم فأوفوا الكيل ku cika muku wani awo wani rayuwa wani mizan ku cika ma'aunin idan za ku awo mutane ba ne ya zama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam gargadi da cinikayyar da suke yi yau da gobe wala tabaqu nar iyyahum kar ku tauye wa mutane ababen da suke tsaye daga wani ku bar wala ta kudu fil kada ku yi barna a kan kasa babu da asibar da har ayin Allah ya gyara ya aiko yana muku ba kasa ta yi an gane harkokin Allah to a ba da harkokin kan abin da ke a samu masu wa'azi masu kira da addini ƙasa ta yi Na lalacewar ƙasa ya zan babu masu wa'azi kowa ba shi abin to wannan ƙasa ta da lalace kar ka zauna a cikin gari da ba a wa'azi kar ka zauna a cikin to kana da kwarai sai ta koma lalace على أما أن تدعو على وعد على وعد إلا لا تشتك بذلك الأول إن جاء ذلك بذلك الآية ذلك خير لكم بوضع وعملا ستة أمور ومأمور شيني بطل الحيل الكريم إن كنتم مؤمنين أن تكون مؤمنين ولا تدخلوا كل صراط kada ku zauna a ƙasa kowace hanya bisa hanyoyi inda kuka hita mazaunai ne wuri ka za ka daba kaza wuri ka za ka daba kaza wuri ka za ka daba kaza to da juna kuna da ake wa waɗanda suke suka imani ko wannan da ke so imani kuna da ce muku da sun suka imani da da kai ko kuma ku dawo da imani da ke ba sai kun ba. da kai annabi ya yi wata rukuna an kabe da kai kuma kuna karke mutane da barin shiga kuna Allah waɗanda suka yi imani kuna da ake waɗanda ke so su imani kuma suna ana su imani haka haka wata kuma na sarki layi man amana bihi kuna hanyar da tabbata shi ta hanyar Allah ga waɗanda ke so su imani da Allah wata rubuta ha kuna nemo wannan hanya da Allah ya kuma musulunci kuna neman masu tsiwatar sarkata ko yau a ce wannan hanyar ce ya fadasta hanyar a ta jefa manzannin makarkar da kankaru don a ƙara da mutane sai ta ga kwarai ne ka zalla amma wanda ba da kwarai ba kana bi to saboda kwarai suna kokarin ɓata manzannin a wani talakawa don su ta cewa boka ne ko mamakata ne ko mawaka ne saboda haka kasance yadda wani kuma in kuntum kalilan a lokacin da suke al'umma kaɗan fasarfarku sai Allah ya yawaita ya ba ka harfa kuka hanyar sun yawa ni'ima ta ya kamata ba a ku fi shi wannan ne sannan wanzu kuma ku ba ya ya ne karshen makamata cikin ya ya ya ya ya ya ya wannan ɗaya ne kawai sai sa ba haka ke cewa dan yi gawaya ya yi kai wa wannan kai ba ta ba ya wa shin da ka da abin da ba ba shi ke nan tun da nan in ne har kai ne kake ta da kudin wa in ka da kwarewa minkum amanu lillazi wa rasulihi amma idan kuma wata jama'a da cikin ku kadai ne suka imani da sabon da Allah ya rubuta وطائفة لم يؤمنوا والسماء والأرض في إيمان تفكر في مسلم حتى يحكم الله بينهم حتى يكون تعلمه وهو يتعلم خير المكان شيء مرة في شيء تبقى ولا تبقى babu wani mai hukuncin da ya fi Allah a cikin قال الملأ الذين استكبروا من قومه لتخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن قال أولو إنا كاذبين قد افترينا على الله كلمة إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها وما يقول لنا أن يدعون فيها إلا أن يشاء الله ربنا وكنا ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين استكبروا من قومهم أي إليكم masu mukamai masu matakan iko daga cikin mutane a cikin aiki suka ce da zarafin jannan da ya yi aiki wanda suna ƙarfin ma'aka da tsalle yake ya kai da aiki suka ce ka haka wallahi za mu ci cikin gari da kai da waɗanda suka yi imani da kai duk ba ku ce mu suna ta kuma dole ku yi. au da ka ku da kai, ko kuma ku dawo da gaske ya ku da rani amma ba mu kare ku zo ku da kamar da barazana da kuke yi barazana da kin wanda aka yi da Allah sai da irin da kuke yi in da jirgin da tare da Allah barazana duk ne barazana aka rasa don ya zo abin da ya kasa ya ga abin da suka Amerika har kuma ba a zama ba kuma amma shi wata a kan kusa da don ta ta a shi amma Amerika har yanzu ka tsaya kare ne kira ta a kawo har yanzu ba ga zai da su mata ba kariya ba sai mace a kan da kuke tuntuɗa ko shi iran ke tuntuɗa makamai ko eh da sojoji ko da tafiyoyi ko da suna yi kan tuntuɗa kuma Allah ya wani makamai na rasu kuma su sun san cewa da addinin su suke kariya don su zan saboda musulunci za ku kuma wanda an da musulunci zai za ku kariya ko ko ba ku da za ku kariya ne ne muka Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi mai wannan suke wannan balasalar فقد أولى تحبون الجنة الذين قال لا لا سؤال مسلم أو لا ربنا لا دعوا الله من الدين كل من الكلام الدين فتبين فوقما جدا من الله مسكن قريب ولو كنا تاريخين كل من إجتاز كن قريب دين السلام الله مسكن don mu zuba mu ba sun kuma canza harkar da su gare abin da za ka yi wajen da yanki da ruwa su suka tata ne suka bayar masu da suna abin da rai na ana ba yi kan ribar annabi tsaro ya ci gaba da tabbas mun yi da ƴan yawon jingina ta Allah in kuma an bi da بعد أن أنتهت أنزال الله منها إن bayan Allah ya samar da mu daga wannan addini na gargajiya na shirka mu koma kuma cikin wannan addini to ke da mu Allah ya yarda shi ba to ba ku ayyuka ba ba mu koma wa wannan addini an kulle kullum ku ba za ku yi mutunci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musu ma ya kuma lana an aqula fiha ai wa ma yabghi lana bai kamata ka mu mu koma cikin wannan In na gargajiya illa an yasha Allah rabbukum fa ce nan ne ai rabbukum musulmi shi kuma ya ga dama yace to ai ku kuma addini kan na gargajiya to wannan ne kafa to sai mu allaka a rufu amma in ba haka ba a yi da rufu don wasu a kunna shaƙi ilmi ilmi Allah ya yi wasu komai da komai shi ne magani abin da an bayyana ne abin da aka yi ana ba ya ya ce wani kai ba wani abu da ta kafa da tsara irin da ya kai madogararku shi ne Allah annabi ta zo da ya rabbana rabbana ya ubangiji iftaha bainana wa bainal qawmi kai hukunci tsakanin da mutanen mu da hakka da gaskiya wa anta kai ubangiji khairul shi, kai ne farkon tsarin duk wani da kuke ya Allah yi shi mutane ka raba ka da shi نعم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا الظالمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد الدين لقد في رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وقال خلق الذين كفروا من قومه من يمنع من عليك القديم masu adakai iko da cikin mutane a nan da ai da ya mayar da wannan martanin ya rubuta da ya hukunci tsakanin sai suka ce to yanzu ka sha ba kun ga dai annabi faɗa da azumi lainin ba ba su haifar duk wanda ya kuskure ya fi shi aibar innakum illa zakatun to ko zama cikin fasadu cikin ina magana karfe cikin cikin shi ne sa duk wanda yake da saurin kai ne in kana mai da kana mai galawa kana gori shi na to kai ma ke tsoro ka in ya zo a kuma hankali da da shi ba zai yi ba za a ga da yi da yan yanzu ta hana da suka ba da ya ga to wanda ya yi wanda shi ya cikin ya ga ma Allah ya ba ka da mu da sai ga jirgin da ta kan ba ka waye gari jami'in da suna rubuwa da kan zarafin rufi ya kare a cikin gidajen ta wani mutanen tsarin rufi ya yi nan sun dare ne gaba da suke da sun an gaba da cikin ya kare ina ta wuce in suka hinta shi aiki ko da abin da suke har na hira da kai saboda kan kare wanda suka wa sako an ba wurin shi kun ji mutum الذين كذبوا بالعباد الذين وجدوا كان يجد الحي فأرسلنا الله تمام تقع على واحد الذين كذبوا بالعباد لن يجد وجد سكت أن يسد العباد samu musafiri su ne kafaru ba da ne bi su aiki da wannan abin ya faru gare yi fasawar da an sai an da ya ya kau da kai da gare bai tauka ya mutu ba bai nuna kuma jagowa da abin da ya faru وقال إيه يا قوم يوم قوم كبيرا لقد أبلغتكم رسالات ربي والله يكفيك أن أسلمك لا صار بيدينا ونصحك شكرك وما لا تصحيح صبر إليك على قوم كافرين da azabar da ta faru da mutane kan sai ba na aiki saboda haka wannan abin da Allah muku kun nuna jin da ya wannan kuma abin da yake cikin tun farko da yake to ga kidan kuma wannan abin nan da mun da ayi ajin da abin da kuma da yake cikin in ko da mai karatu kuma ya yi da shi ya yi kuma ya yi da Allah ya kama da wannan abin da muke shi Allah ya kama da wata da kai shi mun baya da wata da san kama shi mun yi wa Allah ya kama da yi wa da yi wa da yi wa Allah ya ba da Thank you.